Ka siffarsa ce wannan ara'aita allazi yukazzibu bid-dini wa zalika allazi yad'u al-yatim sai Allah ce wala yahudu ala Shi shine wanda ya karyata tashin ba. cikin suratul fajr ina ma haka ya faɗa wuri uku ya faɗi wannan to da muna jan hankali a dinga yin sadaka ana yin ta ko mun kankantarta ko da ƙwayar dabino ce za ta yi amfani a duniya za ta yi amfani a lahira Allah taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh